baki mai yanka wuya. A yayin da shekara ta 2022 ta soma adabu, za mu kawo muku bitar muhimman abubuwan da suka faru a cikin shirin a shekarar nan mai bankwana. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin baki mai yanka wuya na farko a wannan shekara ta 2022, mun soma ne da jin ra'ayoyin 'yan Najeriya kan yadda suke zargin kasawar gwamnati musamman a sha'anin tsaro. Ba za mu manta fyaɗe, kisan gilla, sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba. Matsalolin da muka samu ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari ba kasan da aka raina talaka kamar kasan najeriya kuma ba wajen a najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin najeriya gazawa da yawanci 'yan najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rikiyarta ko kuma suka ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro musamman ma dai maganan nan ta garkuwa da mutane da don neman fansa da kashe-kashe da aka ta yi to sai dai hakan bai hana bayyana fatan da 'yan kasar suke da shi ba a yayin da aka shiga sabuwar shekarar na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau a ce allah ya taimake mu wannan harkar ta tsaro an shawo kanta sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a najeriya shi ma a ce ubangiji allah shiga cikin al'amuran allah sai sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan eh, da muke ciki fatanmu ya zama cewa gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci na tashin hankali na bala'i su sassauta mana a cikin watan na janairu kuma kungiyoyin farar hula suka yunkura domin kalubalantar albishirin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi musu a ƙarshen shekara ta 2021 na cire tallafin man fetur wanda hakan ke nufin ƙarin farashinsa kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai wa ake ba wa tallafin ita nnpc din ake ba tallafi ko wa ake bawa na farko kenan sannan biyunsu ya kamata ma a zauna a daddali a ƙasar nan a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur da nnpc take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur ɗin nan ɗanyen man da take ɗiba adadi nawa take ɗiba take fita da shi sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi ƙasar nan to wannan abu mun ce da mutanen mu da suka muka shirya duk shirin da muka yi a saurara amma kowanne su ci gaba da mitin a jihohinsu so da mun san magana cewa aka an dakatar zuwa lokaci ba cewa aka an yanke gaba ɗaya ba mun san za a kuma tsaro wata saɓatta juyarta ne ƙarshen ta a daidaita da haka mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu makamacin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yadda ba. A makon farko na watan Fabrairu gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Yana mai bayyana ra'ayin cewa shine ya fi cancanta da shugabancin ƙasar. bangaren shari'a bangaren ah, majalisa da kuma bangaren gwamnati ah, waɗanda su ne bangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya kowanne su in ka duba akwai cancantar da Allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin ƙari ga wannan kuma ana maganar cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba ni ba zan kira kai na saurayi ba amma ko ba zan kira kai na tsoho ba saboda kai ya zama kamar wata wata gada ko kuma wata wata wata wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wadanda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuɓa ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani har yanzu shekaruna hamsin da shida a cikin watan na fabrairu ne kuma tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso da ke cikin jam'iyyar pdp a lokacin ya jagoranci kaddamar da wata kungiyar fafutukar siyasa a najeriya domin ceto kasar daga abin da suka kira halin ni yasin da take ciki farfesa rufa'i alkali na cikin jigajigai daga jam'iyyun siyasa daban-daban da suka haɗu suka kafa ƙungiyar to ganin cewa ƙasar tana so da dame ɗin shine muga ya kamata zabi ɗin guda biyu ne ko kowa ya zanna gidansa a ɗakinsa ya zanna yana shiru ko kuma yana ta koke-koke yana tofa allah tsine ko kuma mu tashi mu haɗa gangami mu haɗa kanmu mu ga ta inda za mu taimaka ceto ƙasarmu da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban waɗansu suna cewa suna son ƙasar su ta kansu waɗansu suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefen ƙasa a maida da shi wata gefen ƙasa ana kashe kashe mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da fitar mana hankali mutane da aka zaɓa maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na haɗa hankalin jama'a su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum waƙiya siyasa kenan kalaman ministan shari'a abubakar malami sun janyo masa jangon a jihar sokoto a watan maris sa'ad da ya ambaci wani da sunan shugaban jam'iyyar apc na jihar alhali lamarin takaddamar shugabancin na a gaban kotu man zaɓaɓɓe na jam'iyyar apc na jihar sokoto man tabbatacce wadda shari'a ta tabbatas alhaji mai nasara sani mun bayyana sokoto saboda an sa kiran shugabanni na gari shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce isa sadiq a acida shine shugaban jam'iyyar ta apc da aka ayyana a jihar daga bangaren tsohon gwamna sanata aliyu Magatakarda mako kes ɗin ga yana wurin appeal court a matsayi ne na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a najeriya shi yake aikata ta muna son malamin shi fahimci nan waje hasa kwatutu ba jihar Kebbi bace sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi mun ga abin da ya faru ga Runhwate mun ga ya kasa kawo Runhwate mun ga bala'in da an kai a Runhwace to muna fatar ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu domin ba mu yan jihar Sokoto mun haka sai Runhwate ba a jihar Kebbi sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alƙali ga abin da a gaban kotu wurin kamfen na siyasa ai mun yi kira ga mai girma shugaban najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba inda har zai zo shi irin wannan a gaban kamfen ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai yi adalci ga dukkan ɗan najeriya har ila yau a cikin watan ne kuma wata takaddama ta ɓarke tsakanin jama'ar kudu da arewacin najeriya kan tsarin mulkin karɓa-karɓa inda 'yan kudu ke ganin lokacinsu ne ya kama bayan shekaru takwas na mulkin shugaba muhammadu buhari mun yadda muna shan wuya wannan ba da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu za mu yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya bashi ya ci da kuri'a a mutane, ai sun suka zaba kuma kuma mai shame su suka jiyo amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma ƙasar su ce suna da yanci wata akan me to sai dai ba 'yan kudu kaɗai ba har ma da wasu 'yan arewa kamar tsohon gwamnan jihar kano ibrahim shekarau sun bayyana goyon bayan tsarin na karɓa-karɓa har yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna kuma tilan ne tun da allah ya haɗa mu ƙasa guda mu yi duk da za mu a hankali na yadda da juna ɗin nan wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da kabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan najeriya ne kuma a ba su dama domin in dan garin ka ya zama bai aiwatar da abin kirki ba mai amfanin sa na fahimce ka dai kenan kai kana goyon bayan cewa goyon bayan karba karba kamar yankin arewa ta yi ta yi a miƙa ma to amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin ta yanzu a apc misali dan arewa bahaushe musulmi ya shekara takwas mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka